يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أشكين سورة الزمر karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta talatin da biyar tun daga misalsalu da allah subhanahu wa ta'ala ya buga na wadda ya riƙe waɗansu ababen bauta koma bayan Allah da irin wahalar da zai samu kansa a ciki da rashin biyan bukata da rashin an samu bukatunsa daga ƙarshe mafi munin asara shi ne makomar sauta da misalin wadda ya riƙe Allah shi kaɗai ba abokin tarayya sauƙin rayuwa aminci cikin rayuwa riba duniya da lahira sannan ƙarshen kuma su gidan aljanna duk wanda ya rike Allah ya rike dashi duk wanda ya rike wani Allah ya rike wahala na rayuwa wannan shi ne abinda Allah ya da dukkan manzanni su zo su ja hankalin waɗanda suka yi imani da Allah su gargade su kan su sake duk wani abu da za a rike kuma bayan Allah ولقد بعثنا fi كل أمة رسولا Allah ya ce walaƙad ba a fi kulle ummatin rasulun cikin kowace al'umma Allah ya ce mun tada manzo me aikin wannan manzo a ni Allah ku kaɗai ta Allah da bauta Wata ne babu kun nisanci duk wani abu da za a bauta wa koma bayan Allah kun nisanci duk wani abun da za a mun biyayya akan saba ma Allah Allah ce kowace al'umma mun ta da manzo ya zo ya kira wanda ya rike Allah ya rike gaskiya wanda ya rike wani Allah ya rike wahala kuma bukata ba za ta biya ba kuma bukata ba za ta biya ba jiya mun karanta misalsalin bewa da Allah ya tsara a Qur'ani wani misalin Allah ce kamar mutum ne ka kamar gizo gizo ne ya yi gida mafi lalacewar gida gidan gizo gizo Allah ce duk wanda ka rike koma bayan Allah ba rufin asiri yadda gidan gizo gizo bai rufa mishi asiri a wani ko Allah ce duk wanda zaka rike koma bayan Allah ma yamliku na min kitamir Allah ce ko wannan farar leda da take rufe da kwallon dabino Allah ce bayin da shi to wanda bayin da shi ba fata lokacin ka bane ka je nema abu a wani waje Allah ce duk wanda ka gana roƙon wani ba Allah ba illa ka ba su ka fahi ilal ma'i liyar da gafa kuwa magwabin ba kamar mutum ne kira ruwa ya shiga bakinsa Allah ce ruwa da zai shiga bakinsa domin ruwan ba zai ji kiransa duka waɗannan misalsalu Allah na gaya mana ba wani wadda yake da wannan ikon wallahi in ba Allah ba wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu ta Allah cikin hakokin mu tsoron Allah mu kaɗaita Allah cikin hakokin تيوكا متاشف آية 30 بشيلة الله يمنى جابورا يلسي الله يمشي بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاتم عبدا ويخوفونك بالذين ومن يهدي الله فما له من ومن يهدي الله فما Allah ya ce Alaisallahu bi katin adda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi ba Allah ya ce me kake nema da ni kadai ban ishe ka ba أليس ce بكاف عبدا الله تيجي ويخوفونك بالذين من دونه ana razana kani da waɗansu abubuwa koma bayan Allah ka lura duk inda Allah ya zo magana sai ce koma bayan Allah don ka taɗaita fassaran akan gumaka ka taɗaita fassaran akan waɗansu duwatsu ka taɗaita fassaran akan wani abu duk abin da ba Allah ba duk ayoyin da muka karanta ba haka Allah yake ba matalul ladina takabu min dunillahi sai ce auliya misalin waɗanda suka riƙe waɗansu ababa koma bayan Allah abinda ka riƙe ina dai ba Allah bane eh Allah yake ka riƙe abinda ba zai amfane ka ba koma bayan Allah nan mala'ika ne karike koma bayan Allah nan wani manzo ne karike koma bayan Allah nan wani annabi riƙe, wani waliyi riƙe, wani shehi riƙe, wani salihi riƙe, duk abinda ka riƙe duk inda Allah ya sai ce koma bayan Allah wallazina tad'u yad'una min dunihi sai ke ma yamlikuna min yadmir duk abin da za ku kira koma bayan Allah da ba kun gane domin wani yazo sai ce kaida kuma da yake magana Allah ce a ah, koma bayan Allah gunkin ne eh koma bayan Allah ne duk abin da ka rike koma bayan Allah wallahi bai iya mallakar maka komai Allah ya ce alaysa Allah bi kafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi ba ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah yace ana ta'azama ka da waɗansu abubuwa kuma bayan Allah wallahi ko malaika jibril ba abin tsoro ba ne. domin ba yadda zai yi da kai sai yadda aka ce yayi da kai Allah ya ce wa yukawwifunaka bil ladina min duniya, ka ɗauki wannan a matsayin asanin ka je ka zauna duk abin da ka aka ido ka kalle shi wallahi zaka ga kawai sai dai a tsorata ka shi shi yasa ka kalli da'awa ta annabawa da manzanni yadda suka yi ta'ar artabu da manya-manyan kafirai aka suka wuce suka tafi abin lafiya talau ka duba annabi hudu kalu ya hudu ma ji'ita na bi bayyana ce الله ربي وربكم توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أدوى سكت مع النبي هود su adawa ɗaya daga cikin abin da Allah ya musu na baiwa ne ƙarfi na tashin hankali Allah. wa amma adun amma adawa fastakbaru fil da gairin haqqi sun girman kai a bayan ƙasa sun ki karban gaskiya Allah ce ba tare da haƙƙi ba wa ƙalu har suka ce man ashaddu minna kowa suka ce duk duniya wa yake mu karfi kana cewa za a kama mu amana azaba za a kama mu amana azaba man ashaddu minna quwwa suka ce ma annabi ku ka kalle mu wai zai iya zuwa ya ja mu yayi mana azaba Allah yake awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake to ba da su yi lissafi su gani ba Allah da ya halicce su ya fi su karbi in Allah zai yi ka mai karbi sai ya yi ka fi shi kan Allah yake ai ko kuna ganin kowa bai fi karfin ku ba Allah yake Allah da ya yi ku ya fi karfin musulun kalu ya hudu suka ce mishi ya hudu ma ji na bi bayyana mu har yanzu baka zo mana da hujja bayyana bayyananniya ba wa ma na hannu bi tariki lihatina an kaulika ba mu zan masu barin ababen bautanmu ba saboda waɗannan maganganu da kake faɗa wa ma na hannu laka bin mu'mini kuma ba za mu taɓa gaskata ka ba in na ƙulu illa taraka a lihatina da su mu ba abin da za mu ce sai muna ganin waɗansu daga cikin allolinmu ne suka ɗan shafi ƙwaƙwalwarka, ka rikice ka dawo kana irin waɗannan maganganu kada sai ce musu inni ushhidullah yace musu ina shaida ma Allah Allah ya zama shaida washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abin da kuke hada Allah da shi kome yace na mishi bara'a faki duni jami'an yace duk hadu. ku shirya min wani sharri ko makirci ku kawo mini hari in da ku iya sun malatun birun ya ce kar ku ragar mini in ni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum ya ce na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ya ji fasalin adin ko saboda ya dogara da abin dogaro Allah ce kawai razana ta ake da wani wadda ba Allah inni ushidullah yace ina mai shaida ma Allah fashhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi na barranta daga duk abin da kuke bauta wa koma bayan Allah faki duni jami'an sun bala tunzirun yace ku shirya mun duk sharrin da ku shirya mun yace ku hadu duk ku shirya sun bala tunzirun karku da garne inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba da take yawo a bayan kasa a dabbatu ismun li kulli ma yadubbu al ardi duk abin da ke taka bayan kasa yake tafiya ana cin shi a ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wani bawa da yake tafiya a bayan kasa annabi hudu ce fa sai Allah ke kama gashin goshinsa sai inda Allah ya yi shi inna rabbi ala siratin mustaqim yake ubangiji na yana kan tafarki ni kacce wannan hanyar zambi jama'a mun fahimta ban iya yin wani abu ba su iya ba ba za su iya annabi musa alaihi salatu wasalam ran da allah ya aice shi ya je ya isar da manzanci da sako ma fir'auna da jama'arsa saboda ya san ganganci da danyen kan fir'auna sai ce ma allah ina tsoron kar su kashe ina tsoron kar ina zuwa su afka mini ina tsoron abu kaza da abu kaza da abu kaza allah ya ce a'a sannan shuddu abu daga bi a fika wannan alu na kuma sulfanin Allah ya ce ma annabi musu kwanta da hankalinka sannan shuddu agubaka bi akika zan dunkule dantsanka da dan uwanka zan karfafe ka da dan uwanka wa naj'alu lakuma sulbanan zan ba ku wani dalili wani power fala yusiluna ilaykuma ba da su taba isa zuwa gare ku ba duk ganganci da danyen kan fir'auna har ya bar duniya bai taba ko zumburin annabi Musa ba saboda Allah ya ce ma annabi Musa fala yusiluna ilaykuma ba zai iya taba ta ba ya taba shi saboda ya dogara da mai kariyar ka duba da ɗanyen kai na kisan kai na hauka da fir'aun yake amma har ya mutu bai taɓa zungurin annabin musa ba me yasa saboda Allah ya fala yin filu ne ilai kuma ce bai ci sai ya taɓa jikinka ba ya taɓa jikinsa bai taɓa shi ka duba annabi ibrahim aka mishi barazana gumaka za su maka baki menene menene Ya ce musu wa kaifa kafu ma a asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billah أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل kaifa kafin ma asharaktum annabi ibrahim yace ta yaya zan ji tsoron abin da kuke ma Allah tarayya da shi gunki dan in ji tsoron gunki wa kaifa kafin ma asharaktum ta yaya zan ji tsoron abin da kuke ma Allah tarayya da shi wala takafuna annakum asharaktum billah ku ba ku ji tsoron kun yi shirka ma Allah ba ni in ji tsoron abinda kuke shirka ma Allah zama kun gani wai boka bai ji tsoron shi ya tsokani Allah ba kai kuma ka ji tsoron boka shi da ya taro rikicin da ta sha kan zama wa kai ba akafu ma asharaktun wala na takafuna a asharaktun billah ya ya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah shirka ku ba ku ji tsoron kuma Allah tarayya ba ni kuma in ji tsoron abin tarayya zama abin mun fahimta Allah ce wai kawai tuna ka bin lazina min dunihi za su saka kawai ake da waɗansu abubuwa ba Allah ba wallahi malam duk mutumin da ka ganshi duk isansa da cikansa da kafetarsa wallahi rayuwarsa shi ma ba shi ke sarrafa da ana fada ana jiran mai martaba ko ana gidan gwamnati ana jiran his excellency yana bayan gida ya ture idan ya fi karfin abun ya isa lokacin da zai gana da mutane su haka abun ba a hannunsa yake ba ba a hannunsa yake ba to yadda rayuwarka Allah ke kulawa da ita na shi ma Allah ke kulawa da ita ka fahimci ubangijinka shine Allah ka fahimci ne gudanar da rayuwarka shine Allah Me azurta ka shine Allah wanda zai hana ka shine Allah Me ba da rayuwa shine Allah Me kashewa shine Allah ka fahimci haka zaka mu'amalanci Allah wannan zai sa in ka fahimci haka ba za ka ɗauki kaskanci ba abin kowa ba wani kawai wai don kana son wani abu abin sa zai zage ka a cikin jama'a a'a ai shi ba Allah ba Allah ya ta ma tsare mutuncin ka kare mutuncin ka a cikin jama'a mutum na cewa you are very stupid me zai ba ka me zai shi Allah ne idan ka fahimci waye ubangijinka waye mahalicinka waye abin bautanka za ka yantu domin arzikinka a wajen su yake ba a wajen kowa Rayuwar ka a wajen su take ba a wajen kowa shi yake gudanar da ita shi yake gudanar da ita Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah yake yanzu Allah bai ishi bawa ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah yake ana tarazana ka da wani abu koma bayan Allah Allah yake wa man yudlil Allah fama lahu min hadi duk wanda Allah ya bazar da shi ba mai shirya da shi wa man yahdi Allah wanda Allah ya shirya da shi Allah ya shirya da mu fama lahu min mudir kuma ba wanda ya isa ya batar da shi Allah yake alaysa Allah bi azizin zintika Allah ba shi bane mabuwayi mai ramuwar kai ƙarya in kai a maka alaisa Allah bi azizin bincika ashe Allah ba shi bane mabuwayi ne rinjaye ne azabtar da wadda ya saba mishi duk abin da ada wannan suka yi duk abin da samuda wannan suka yi duk abin da za a gaya musu an yi Allah ya ce fa dama alaihim rabbuhum bi zambihim wa ma tadamdama alaihim rabbuhum الناس da fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha ubangiji yayi markade a kansu da aka tashi kashe su eh to da aka kashi su ko kwaya daya ba a rage a duniya Allah ya ka taba kana yawo a ce maka ta buka zaka zannan akwai samu da akwai dan sauran wani karamin ba samu da yana yawo Allah ya dukkan na daga su a bayan kasa kuma yace wala ya khafu uqubaha Allah ya kuma bani tsoron yin zai biyo baya yanzu ba ka gani ran da za a yi zaɓe a yi tabbata jami'an tsaro saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya Allah ya ce ni kuma ba ni tsoron me zai biyo baya wala ya kafa uku ba Allah ce ba yi tsoron me zai biyo bayan ya kashe shi ne na yin koma shi ne na yin koma in karke shi ka dace sai Allah ya ce وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا مِن دُونِ اللَّهِ sa'altahum inda zaka tambaye su kafirai man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halitta samai da kasai la yaqulunna Allah Allah ka dace maka Allah ne Allah sai yace kul ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi kubal labari duk abin da kuka rike kuke bautarsa kuke kiransa kuke sa, koma bayan Allah in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufi ni da wata cuta ko wata matsala hal hunna kashifatu durri za su iya yaye mun wannan matsalan da ya saukar mini au arada ni bi rahmati idan Allah ya nufe ni da rahama hal hunna munfikatu rahmati shin za su iya rike rahamar kar ta zo gare ni qul hasbi Allah Allah yake dogare ni Allah ya ce ni suka ce ba za su iya ba to ina kare mutunta kai Allah ya ce kul ka tambaye su kul ka ce musu a fara'aitun mata da una min duni la ku bani labari duk abin da kuke roƙo kuke kira koma bayan Allah in arada ni Allah bi durrin idan Allah ya nufi ni da wata cuta au arada ni bi rahmatin hal hunna mumsikatu hal hunna kashifatu shin abin da ya saukar mun na cuta za su iya yayi mini suka ce a'a aw arada ni bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama ko jin kai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahamar kar ta zo gare ni suka ce a'a qul Allah ya to kace musu hasbi Allah Allah ya ishe ni ya ko bai wadda idan matsala ta shafi ka bai isa daga matsalar ba idan rahama ta zo bai isa ya tare ba to wata ya zai maka wurare da yawa sai ka ji Allah yana cewa wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير Allah ya ce wa in yamsaka lafi bi durrin idan Allah ya nufe ka da wata matsala wani cuta wata damuwa wani matsatsin rayuwa fala fa da illa lafuwa Allah ce ba wanda zai tsaga maka matsalan nan sai shi Allah jama'a kun ji wa in yamsaka Allah bi durri idan Allah ya shafe ka da wata cuta ko wata damuwa ko matsala fala kashifa lahu illa huwa ba wadda ya isa ya yayi wannan matsalan Allah yake sai shi Allah wa in yuridika bi khairin idan kuma ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi Allah ki ba wadda ya isa ne da wannan abun yace ba da ta samu ba idan matsala ta sauka Allah ke duk duniya ba wadda ya sai daga matsalar ke Allah ke in na nufi ka da alkhairi Allah ke duk duniya ba wadda ya sai hana alkhairi ya zo gunka jama'a ni kuna fahimtar waye ubangiji a suratul an'am ma ni sake cewa wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa فلا كاشف له وإن يمسك بخير فهو على كل شيء وإن يمسك الله ب وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذا الله يشافيك da wata matsala ya saukar da wata cuta ya saukar da wata damuwa wani tsanani wani kunci fala kashifa lahu illa huwa Allah shi ba wanda sai yayi maka sai wa idan kuma ya saukar maka da alkhairi Allah ya ba wanda yake kuma ya hana kai zuwa gare ka tirka shi ma yaftahi Allah lin-nas min rahmatin وما يرسلك من ma min rahmatin Allah yake duk abinda Allah ya bude bawa na rahama fala mumsika lahu illa huwa Allah ci ba wanda yake sai yake abun in ba Allah ma yabtahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abin da Allah ya bude wa mutane na rahama fala mumsika laha Allah ce ba wanda yake sai rike abun yake ba zai da gare ka ba wa ma yumsik Allah ya ce da kuma Allah ya rike fala mursila lahu min ba'di Allah ce ba wanda yake sai take maka wannan abun bayan Allah jama'a muna ji to akwai wani lissafi da ba a hannun yake ba ma yadda Allahu lin min rahmatin duk abinda Allah ya bude wa bayi na rahama fala mumsika laha Allah ce ba wadda ya isa ya rike wa ma yumsik Allah ya ce abinda ya rike fala mursila lahu ba wadda ya isa kuma ka wannan abu shi ta zaka bi gida ga sunan ubansu ɗaya su bakwai ko su takwas babban talaka mabi masa talaka na ukun talaka na kudin talaka na biyar din shine bi kudin family idan wayo na tara kudi kafin ya zo ba sun yi kudin ba abancin kasuwa ne sanin kasuwanni ne a cikin su akwai wanda zai kama shefe da shi amma haka kawai yana shiga wata harka in Allah ya buɗa sai kaga duka waɗannan ko ya'yan su da auren shi zai auren musu dabara ce wannan القرآن القرآن الله يتي نحن كسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا الله يتي نين كسا وباي هنيو يرى يوصد تشين أبين تشين سؤال يورد الله يتي نين كسا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الله يكي سينا دغ درجة ساشي أكن ساشي ليتخذ بعضهم بعضا سخرية دون ساشي سرقي لبروري دغ ساشي waɗanda kaga suna sauke trailolin silintin nan ba zagin Allah suka ba kasawa Allah ne kai kuma da ko fita a mota za ka yi buɗe maka da ba ka fi su kima abin Allah ba wawa ne su samun ni'ima ya wadatanta mutane na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya, Allah yace mu ne muka karkasa arzikin bayi hanyar abincinsu a rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum ba abin darajatin sai muka daga darajar sashi kan sashi wannan ɗan kasuwa ne harkar fulawa yake amma harkar fulawa da yake shekarun gidansa ba da kere ke wancan ɗan kasuwa ne shi ma harkar fulawa yake amma shi zai iya siyar da anguwa guda Allah ka nina jiji ta tashi a kan tashi wannan kafinta ne da ƙyar yake shekarun gidansa wannan kafinta ne shi kuma har yana da yana da kamfani ba duk Allah yake yi ba duk abin ka je ka yi lissafi duk abin duk wadda kake ganin wani ka je ka yi lissafi ka gani baya iya yi wa kansa baya iya yi wa kansa sai Allah ya yi shi duka waɗannan dalilai Allah yana tabbatar da su ne don ya gaya maka komai a hannun da yake ƙul inni la amliku lakum wala rashada Allah ya ce ka gaya ma al'ummanka ba zan iya mallaka muku cutarwa ko amfani ba me yasa saboda dama abun a hannun Allah yake kula an limfuri nafi naf'an wala barran illa masha Allah. ka gaya ma al'ummarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku li nafsi naf'an wala darra ba na iya mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa Allah ya ka gaya musu abin duka a hannun Allah yake jama'a mun fahimta to haka rayuwa haka rayuwa wanda ya fahimci Allah ya kan yi rayuwa a cikin inci السورة الحديثية من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره يدعو من دونه يدعو من دونه ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u yad'u min dunillahi yakum yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u Allah ya yana kira mu dan su koma bayan Allah wanda ba za su iya cutar da shi ba za su iya amfana da shi ma la yanfa'u wa la yadurru ma la yadurru wa la yanfa'u Allah ke zalika huwa dhalalul ba'id Allah ce wannan ita ce fata ne yada'u laman darruhu aqrabu min nafsihi Allah ya yana kiran waɗanda cutarwansu ya fi kusa da shi akan amfanin ruwa duk waɗanda kake ganin ake kira koma bayan Allah ɗin duk ba da barbaru ba ne kadan kaɗan tattara abubuwan ka je ka shi shi kuma abin da zai masa ba abin da zai masa kadai duka zai da kai ba abin da zai masa yadda ulaman zarruhu aqrabu min nafsi Allah yace yana kiran wadda cutarsa cutarwarsa ta fi kusa da shi akan amfanarwarsa wato ya cutar da kai ya fi sauki akan ya amfanar da kai tare da cewa duka biyu ba su hannunsa to inda zai samu iko cutarwan ta fi kusa da kai jama'a mun fahimta abinda wannan duk yake fitar mana shine ka fahimci komai na hannun Allah komai yana hannun Allah komai yana hannun Allah ba abinda Allah ya danka na rayuwar wani a hannun wani babu ya sauƙaƙe komai yake gudanar da rayuwar bayan Allah ya samu dashi Allah ya ce kula a fara'aitu ka ce ku bani labari ba ta da unanin duniya lahi abinda kuke kira koma bayan Allah kun ji dai magana min dunillahi man kuma bayan Allah in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya zace ni da wata cuta hal hunna kashfatu durri shin su din nan za su iya yaye mun nan cutan suka ce ba za su iya ba au arada ni bi rahmatin ko kuma idan Allah ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya rike wannan rahaman suka ce a'a qul Allah yake to kace hasbi Allah Allah ya ishe ni alayhi yatawakkalul mutawakkilun gare shi duk masu dogaro suke dogaro لكن في سورة الشعراء أن إبراهيم يحجي متنسينة بين أمثال جمع قال أفرأيتم هل ينفق Allah yake karanta musu labarin annabi Ibrahim lokacin da ya samu babansa da mutanensu yace baba yace sauran jama'an gari ku bani labarin waɗannan abubuwa da kuke bautawa kalu na abu da asnanan suka ce gumaka muke bautawa wannan zallu da bin? kuma ba a ga kafa muna nan kar ma ka ɗauka za mu cin hal yasma'una kun isa da un yace shin suna ji lokacin da kuke roƙon suna ji aw yanfa'unakum aw gurruwun, shin suna amfanar da ku ko suna cutar da ku wanda ya bauta musu akwai wani amfani da yake samu wanda ya ki bautan akwai wata matsala da yake shiga Alu suka ce da na a ba a nan ka za ka yi ba'alar suka ce iyayen mu muka samu suna yi gargajiya ke da ta zo shi kan gargajiya da maka abin da ya gani a gidan su shine to baban ka annabi kawai in ka ga abu a gidan ku shi nan dan a gidan ku ne ya zama addini da yawan yan bidi'an nan kalwa in sun fito suna kara bidi'a za ka samu yar gida ce kawai don babansa ya mutu akan abin shi ma sai fito yana kara to yanzu in ban yi wannan ba kenan baba na fatace ba baban ka san Allah ya gafarta ni amma ka dawo ka bi sunna Allah ya ji kan babanka da rahama Allah ya ji kan babanka amma ka zo ka bi sunnar manzon Allah don babanka ba annabi ne ba a mishi wa suka ce haka muka samu iyayenmu suna yi sai ce musu kala a fara'aitun makuntun makuntun ta abudun antum wa aba'ukum al-aqdamu yace to bari na gaya muku kun ga waɗannan abun da kuke bauta da ku da iyayenku da kuka ce kun same su suna bauta musu fa innahum aduwwun رب العالمين fa innahum aduwwun li yace na ki su na tsane su illa rabbal alamin yace wanda na rike kawai Allah ubangijin talibai karatun ya fito ko bai fito sai yace musu allazi khalaqani shi ya halice ni fa huwa yahdin kuma shi zai shirye ta ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wai za mu rinci ba boye shi in ba da lafiya shi zai ba lafiya to akwai wani abu da ya rage wallabi yumitu ni kuma yuhini shi zai kashe ni shi zai tayar da ni wallafi a tsamahu an yadda fira a kabi'ati yau maddin yace kuma shi nake kwaɗayi ne ya fi mun laifuffuka na da kurakurai na ranar alkiyama jama'a ina da kun ji alkisar annabi ibrahim duk alherin an dunkule su kuma an ce duka na allah ne huwa yu'imuni wa yaskin wa idza maritu fa kowa huwa yashfin ba an gaba ba to akwai wani abu a hannun wani ka kalli mutanenku da masu arzikinku masu alkairin cikinku idan akwai wani da ya kai matuƙa wajen alkhairi zuwa ga bayan Allah mota ya baka me ya baka gida ya baka jari ya baka za ka samu wani a Nijar yana da jari kuma bai san wannan din ba yanzu yana da wannan me ke ba duk abin da mai gidanka ya maka za ka samu wani ya mallaki wannan abin kuma shi ne san mai gidanka kenan kai din in ba mai gidanka ba za ka samu ba za ka samu za ka samu ka rike Allah ka sa ko ni dattijo da na dan matsa sa ka a Facebook yana ba da labarin shekunansa da karamominsu to wai tafiya ta hada shi da ko wani muridinsa ne ko wani almajirinsa ne yana ba da labarin shi wancan shehun kenan ko waliyin sai tun shi to za mu shiga idan ka jina ce ya Allah kai kuma ka ce shehuwa ne shehu na fi in ka jina ce ya Allah kai kuma ka ce shehu na fi wai ana tafiya ana tafiya in yi ya Allah wannan muridin shi sai ce shehu na in yi ya Allah shehu na wai sun shi ɗan ya zo wani ya ce mishi kai wannan zai fatar da kai yaya yana kiran Allah kai kuma kana kiran shehu nasiru in ya ce Allah kai ma ka ce ya Allah wai shaɗan zai batar da shi in gaskiya ne shaɗan ya faɗi haka ai wannan shaɗan ne shirya da shi in dai iskar haka ta tabbata wallahi shaɗan din gaskiya nuna mishi balle ma wallahi labarin zuki ta mallaka to wai shi kenan wai ana cikin tafiyan shi kenan yana zuwa ya ce ya Allah sai wannan bai ce ya Allah kawai sai ni kai ruwa Dan Allah akwai girmama Allah an mutum ya kira Allah ya shiga wahala ya kira wani Allah ya tsira wallahi karya wallahi karya to ka ci ba ayin qur'ani ka yace amman yujibul mutarr idza da'ahu Allah yace wa yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin ka kakalika in ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye matsalar da aka shigan wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sanya ku wanda ke sanya ku kani fi a bayan kasa Allah ya ce ake lahum ma'anna Allah ce yanzu akwai akwai wani abin bauta tare da ni Allah ya ce to duk matsalar da aka shiga in an kira ni nake yayiwa ya zaka ce wai in an kira Allah ne ake shiga matsala a kira wani wai saboda shi martabar sa da kai a lokacin ya kira Allah tare jama'a mun fahimta Allah ya ce kul hasbi Allah ka ce Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalu mutawakkilun ga Allah duk masu dogaro suke dogaro ba ga wani Allah sai Allah ya ce. Wani ya faru ne kuma ala kanin kuma ne Allah ya ce ka ce ya kauni imalu ala makanatikum ya ku mutane na ku yi aiki a matsayin ku kullun ya amalu ala shakilin ma'anar sa ɗaya da faman sha a fali yu'min wa sha a fali kul ya qaumi imalu ala makanatikum kace ya ku mutane na ku yi aiki akan matsayin ku inni amil haka ne ko inni amilu ni ma ina aiki akan matsayin idan mutum yake ba zai yi imani yake ba zai bi Allah ba ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah yake zai yi abin da ya gada ne ma'anar fa man sha'a min wa man sha'a falyakfur kul kullun ya'malu ala shakilatin kawai alƙalin in dai kace ba za ka bi Allah ba Allah ya to dubi duk hanyar da ta maka akwai dai ranar inda zai inni amin ni ma ina aiki akan hanyata fa sawfa ta'lamun Allah yace da sannu za ku sani man ya atihi azabun yukuzihi wane ne azaba za ta zo ta walakanta shi ta kaskantar da shi wa yuhillu alayhi azabun muqim azaba madawwamiya ta sauka kan shi wannan shine sakamakon duk wadda yake bin Allah ya kafirce ma kaskanci da walakanci da azaba madawwami kaskanci walakanci azaba madawwanci Allah ce idan kun ce ba za ku yi imani da Allah ba to ku je ku bi hanyar da za ku ni ma ina kan hanya amma tsakanin ni da ku za a ga wacce wacce azaba za ta zo ta kaskantar da shi ta walakantar da shi a nan duniya da lahira kuma za a ga wadda azaba madawwami yana da tabbata a kan shi ba shi ne wanda ya kasance mu Allah ba yanzu yadda kake sauraron alqur'ani akwai wani duk duhu akai ba idan abu hakkin Allah ne kai tsaye za a ce ma hakkin Allah ne idan abu hajji ne na iyayenka sai a ce ga hajjin su ka idan abu hajji ne na makwabcinka sai a ce ma wannan hajjin makwabta ne ka basu idan abu hajji ne na yan uwanka na jini sai a ce wannan hajji ne na yan uwanka na jini ka basu kai har gangan jikinka annabi ya ce yana da hajji a'ti kulli bi haqqin haqqa annabi ya ce wani ma abucin haƙƙi ka bashi to bauta bauta haƙƙin Allah ne shi kadai bauta hakkin Allah ne shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa wadda ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ya yi asara wadda ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ya yi asara Allah ya samu gashi sai Allah ya ce Thank you. anzalna alaykal kitaba lin-nasi Allah yace mun saukar da wannan littafi na alqur'ani gare ka don mutane kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mun saukar da shi da gaskiya alqur'ani an saukar da shi ne wa mutane mutum ne da aljan inna anzalna alaykal kitaba linnati bil mun saukar da wannan littafi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mutane Allah ya mun saukar da shi da gaskiya ashe qur'ani an saukar da shi don an saukar da shi don an saukar da shi don ke an saukar da shi don mu duka Allah ya mun saukar da shi don mutane don a shirye da mutane karka ji alkur'ani da wasu yake yi ba da kai ba karka ji alkur'ani da wasu yake yi ba da kai ba kai ma an saukar da alkur'anin don kai da gaskiya manufa ta gaskiya shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi alkur'ani gaskiya ne duk abin da ke cikin alkur'ani babu ko kwanto wannan magana ce daga wajen Allah ya sauka kuma da manufa ta gaskiya shi ne a shirya da bayi a a su zuwa ga turba ta shirya famanin hita da falinasi Allah ce duk wanda ya shiryu ya yi wa kansa Allah duk wanda ya shiryu Allah ya yi wa wa man balla wanda ya bace fa inna ma yadillu alayya shi ma ya fate ne wa kan in mutum ya shiryu wa kan in ya fate wa kan من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها man amila salihan fali nafsihi Allah ce wanda ya aikata aiki mai kyau makansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana Allah ya ce ma wannan ran duk abin kaga وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Allah ce ba abin da ɗan adam zai samu ranar aljiya ba sai abin da ya aikata. Abin da ya aikata. Famani ta da farinasti. Wa man zalla Allah ce fa inna ma ya dillu alaiha wadda ya ɓata ya ɓata ne maka. duk yadda ka ga mutum na aikin alkhairi ba kansa yake duk yadda ka ga mutum na mummunan aiki ba kansa yake wa ma anta alaihim bi wakil Allah ce kai kuma ban sanya ka ka zama wakili a kan su ba idan aka yi wa'azi ka tsaya kuma ka gani kowa ya Allah ya ban ka wannan aiki wa ma anta alaihim bi jabbar fadakir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaytir Allah ya ban ce ka tursa kowa in ka faɗa innama alaikal bala innama alaikal bala gulmubi ka isar gamsashen bayani Allah ya ka gama wa alaina hisab Allah ya hisabi ko mu damu kai kai wa hisabi Allah ya ce mu damu kayi ba kai ba wannan kuma zaka je ka tsaya a gaban Allah wa ma anta alaihim biwakil Allah ya ce ba mu sanya ka ka zama wakili akan su duk lokacin da kuma aka kira sallah ka dinga bin shago shago ka ga kaje ko baka je Allah ya kira sallah wanda zai je wanda ba zai je ba da a haɗu Allah ya samu da jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kan sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin